Tuma sauraro Assalamu alaikum sunana Fauziya Dauda nake farin cikin kasancewa da ku a wannan kashi na shirin in ba ku ba gida mata. Shiri da ke tattauna batutuwan da suka shafi mata kuma yake tattaunawa da shahararrun mata a fannoni daban-daban na rayuwa. ta masu sauraro a makon da ya gabata ne wato a ranar 8 ga watan Maris aka gudanar da ranar mata ta duniya domin tunatar da al'umma mahimmancin da mata suke da shi da kuma irin rawar da za su iya takawa a cikin al'ummar. Wannan rana dai za mu iya cewa ta samo asali ne daga shekara 1908 inda wata mai fafutukan kare haƙƙin mata Clara Zetkin ta fara bullo da wannan rana a birnin New York na kasar Amurka. To ranar bikin mata yi ta duniya rana ce kuma da ake gudanar da wasu bukukuwa domin nuna ci gaban mata da suka shafi al'umma, bangaren siyasa, bangaren tattalin arziki da ma sauran fannoni na rayuwa da ake ganin su ma mata za a iya damawa da su a waɗannan fannoni. Har yanzu ana bar mata a baya na ganin cewa idan zaɓe ya karato duk da kakar zaɓen muke ciki yanzu tun da a shekarar 2023 mai zuwa za a yi zaɓe sai dai a je a yi musu kamfen da sabulu da omo da atamfa da yan kalilin kuɗi kuma a su fito su zaɓe kuma su ne suke yin zaɓen kaso da yawa na waɗanda suke jefa ƙuri'a a Najeriya mun san cewa mata ne su suke fitowa su jure su tsaya a kan layi su zaɓe amma kuma idan an zo ba da ko kuma zaben waɗanda za su zama su ne decision makers ba a barin su su zama. toma sauraro taken bikin na bana dai shine samar da daidaito don ɗorewar nan gaba. To mata dai da dama a duniya sukan yi korafin cewa ba a basu wasu haƙoƙi ko kuma ma ba a barin su su dama a wasu fage na rayuwa musamman a fagen ilimi ko fagen siyasa da dai sauransu inda suke ganin cewa maza sukan danne su a wannan wuri. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗalibin ilmi farizatun ala kulli muslim wa muslimatin neman ilimi farilla ne akan dukkan musulmi maza da mata wata namiji da mace ba a bambanta su wajen neman ilimi ma ba inda zake cewa mace a'a neman ilimi ya ishe ki haka ko namiji a ce a'a dole sai ya fiki ki ba inda aka faɗa dole mace za ta nema ilimi saboda ita take daukan ciki ita take haihuwa ita take tarbiyyar 'ya'ya ya fi yawa a wurta don ita take zama da 'ya'ya To a cikin wannan kashi na shirin albarkacin wannan rana ta mata da aka gudanar ta duniya za mu tattauna da malama ta addinin musulunci a tarayyar Najeriya da kuma 'yar fafutuka a Najeriya. To da farko za mu je ta bakin malama Juwairiya Usman Sulaiman ta bayyana mana irin matsayin da mace take da shi a cikin addinin musulunci da ma 'yanci da kuma haƙoƙi da addinin musulunci ya samar wa mace. Auzubillahi Samil alimina minash rajim bismillahir rahmanir rahim. rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli to alhamdulillah idan muka duba muka gani a matsayin mu na 'ya'ya mata yadda mutane suke gani kamar ba mu da mahimmanci a cikin al'umma gabas da kudu da arewa mata suna kokarin fighting wani abin da ba ne ba sai mu manta cewa Allah subhanahu wataala ya halicce mu ba don komai dan mu bautata masa yanda Allah subhanahu wataala ya turo da namiji bauta a duniya haka Allah subhanahu wataala ya turo ƴaƴa mata su ma su bautata masa ya kamata mu san babu bambanci tsakanin mu da ƴaƴa maza a matsayin mu na ƴaƴa mata ya kamata mu sani cewa mission ɗin da ya kawo da namiji halittar da Allah subhanahu wataala ya kawo da namiji duniya shi ya kawo mu Allah yana cewa ma khalaqatil jinna wal insa illa liyabudu bi halicci mutane da aljanu ba face don mu su bautata masa bautar da ya kawo da namiji duniya shi ya kawo mu ƴaƴa mata duniya to ya kamata mu duba wani abu ba za mu taba sanin muna da wannan daraja ko muna da wannan kima ba musulunci ya mana riga ya mana wando ya mana komai da komai ba za mu taba sanin wannan ba sai mun koma baya mun duba a lokacin jahiliya yanda ake wa 'ya'ya mata mata suna rayuwa ne a wannan lokacin cikin bambanci sa'an nan ba a son ma a haifi ya mace a wannan lokacin kwata-kwata ba a son ma haihuwan ya mace Allah subhanahu ta'ala ya halicce mace ya halicce namiji ba don komai ba don mu ta masa in ku kan bautan kike to sai ki duba ki gani duk abin da kika yi na lada Allah dama ya ce inna akramakum indallahi atqakum babu wanda ya fi wani a gaban Allah subhanahu ta'ala sai wanda ya fi shi tsoron Allah to sai mu duba musulunci da ya zo shine sa aka bata sadaki musulunci ya yadda a bata sadaki saboda tana da daraja tana da kima tana da martaba wayannan mata sai aka sanya suka zama abin jin daɗi wa maza saboda za su ɗauki ciki za su haihu suna da kima suna da martaba Allah subhanahu wataala ya ce arjalu na alin nisa maza su ne sama da mata amma me yasa sai ya ce bima faddalallahu ba'duhum ala ba'din saboda Allah subhanahu wataala abin ya musu falala na jiki na karfin su na iya kulawa da da mata sai ce wa bima anfaqu min amwalihim da kuma abin da suke cewa daga dukiyoyin su wannan shi yasa suka mata saboda mata a karkashin namiji suke ba dan komai ba ba dan kuma dan haka ba dan Allah ya ga dama mana halitta mu muna da rauni su kuma wannan su zama masu kare mu kana kina gida matsayinki na ya mace kina karkashin kulawan mahaifinki sa'annan zaki zo kulawan mijinki sa'annan za ki zo kulawan ko yayanki ko kaninki ko ɗanki wannan ba don komi ba saboda ya zame mana gata ne ba wai don an ce saboda bata isa bane a'a ta isa amma inda wanda ya kare mutuncinta musulunci ne kare mutuncinta za a bata gado idan mahaifinta ya rasu za a bata gado mace tana shaida duk da dai namiji yana tsayawa shi shi kaɗai akan shaida mata guda biyu saboda rauninsu namiji zai shaida mace za ta yi shaida to malama ban tari numfashinki ba akwai wata irin gudunmawa da matan suka bayar a cikin addinin musulunci? Mata sun ba da gudumawa sosai a musulunci gabas da kudu ya madara mata sun ba da gagarumar gudumawa a addinin musulunci. A cikin gudumawan da mata suka bayar a addinin musulunci ba don komai ba saboda an basu su nema ilimi. Ya kamata mu sani cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure Nana Aisha tana da shekaru masu karanci a cikin masu kawo hadisai na duk duniya ita ce mai kujera na hudu a wajen kawo hadisai duk duniya kamar suna nana Khadija Allah ya kara mata yadda nana Khadija jaruma ce jaruma ta nemi kudinta ta nemi halal dinta don ta rufa wa kanta asiri ta taimake musulunci da kudinta wanda ta yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa da dama ya samu nutsuwa da ita ita ne wanda ta fara nuna masa ta sa shi ya gane waye mala'ika Jibrilu wannan ya nuna mana da mata ake samun nutsuwa sannan a cikin wannan yanayi akwai wata barwa Allah wanda ake kiranta Nusaiba bintu Ka'ab tarihi ya nuna yar siyasa ce soja ce tana ɗaya daga cikin wanda suka kare annabi sallallahu alaihi wasallam a filin a filin yakin Uhud sannan a cikin abubuwa da mata suka yi akwai rafidatu binti sa'ad ita rafi'a eh, binti sa'ad sahabiya ce nas ce ita ce wacce ta fara bude makarantar jinya a wannan lokacin sannan akwai ashfa binti abdullah al'adawi ita ta yi fice ne wajen kasuwanci tana koyar da mata har sai Saidina Umar ya ba ta appointment na kula da kasuwanci da warware a al'amari na kasuwanci a wannan lokacinsa a cikin mata wanda suka yi gwagwarmaya akwai umma hakim binta haris binta shishan ita tana ɗaya daga cikin manyan sahabbai kuma ita likita ce ana tafiya da ita wajen yaƙi domin jinyar waɗanda suka samu rauni akwai kaula binti hakim tana sayar da dabino ita ce ta baiwa annabi bashin dabino ya biya bashin wani uh, bayahudi akwai hindu uh, akwai hindu bintu uzba ita kuma ita ce uwar muawiya uh, bin abi safiyan ita ce wacce saidina umar ya bata bashin kuɗi dirhami dubu hudu da daga baitulmal domin kasuwanci mata a zamanin da ba su zauna haka ba mata yau mu duba mahaddatan kur'ani nawa muke da su mata malamai da muke da su a lecturers nawa ake da su na addini na jami'a ko kuma jami'a irin na boko malamai nawa muke da su masu aikin asibiti malamai mata nawa muke da su masu dukiya wanda suke da dukiya sa'annan irin yanci na musulunci da irin yanci musulunci dukiyar ki fanaki ne sai in kin ga dama ki bayar sa'annan dukiyar miji dukiyar miji naku ne To Malama Juwairiya kenan malamar addinin Musulunci a tarayyar Najeriya muna godiya malama Allah ya saka da alkhairi. To za mu je ga 'yar fafutuka a tarayyar Najeriya da take ganin har kawo yanzu fa ba a ba mata wasu damammaki Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu sunana Zainab Nasir Ahmad kuma ni yar fafutuka ce akan kare haƙƙin mata da ƙananan yara a nan Najeriya. batun a rika ba mata dama a harkar abubuwan da suka shafi rayuwa zamantakewar rayuwa haƙoƙin da ya kamata ko damammakin da ya kamata a ce an ba mata shine harkar da ta shafi siyasa ilimi kasuwanci da kuma zamantakewa yanzu kamar misali idan kika ɗau batun siyasa a ƙasar najeriya za ki ga cewa a duka kamar majalisar wakilai da dattijai ga baki ɗaya mata kasan da suke da shi kalilan ne kaso ƙalilan ne da su a cikin uh, majalisu saboda za ki ga cewa a cikin mutane 469 da suke wakilta al'umma a nan kasar Najeriya da suka zo daga garuruwa um, mata guda goma sha tara ne kacal to kinga wannan ba wata nan ba ce wadda za a yi alfahari da ita sannan bayan haka idan kika kalli wannan kudiri da kwanan nan wani abin takaici da ya faru wanda majalisa ta yi fatali da wannan dokar da suka ce ba za su tabbatar da ita ba wadda za ta ba mata damar samun kaso 35 a cikin um, abubuwan da suka shafi harkar siyasa a najeriya to kin ga wannan abin takaici ne kuma wannan ya nuna cewa ita gwamnati ba ta niyya ko kuma in ce su waɗannan wakilan ba su niyyar su ba da dama ba to kuma me ya jawo haka dama ba mu da wakilai mata. matan ba su da wakilai sosai a ciki da zai ba da wannan damar da har za su iya tsayawa su yi magana akan cewa suna buƙatar a ba su waɗannan damammaki sannan ga kuma ɓangaren ilimi har yanzu zan yi magana akan jihata mata sama da kaso 60 na waɗanda suke a yaran da ba sa zuwa makaranta mata sun fi yawa to kin ga idan ma ba a samu ilimi ba kin ga babu maganar ma samun wata dama idan babu ilimi babu wani haske a rayuwar duniya an so ba a tauye maka duk wani haƙi duk wata dama shi yasa akwai yaushe muke kira ga mahukunta cewa su dage su mai da hankali akan ilimin 'ya'ya mata saboda idan aka ilimantar da 'ya'ya mata an ilimantar da al'umma kuma su za su zama hasken da za su haskaka rayuwarsu su haskaka al'ummarsu kuma su samu wayewar kan da za su the right in su abin da ya dace da su game da bangaren siyasar ko game da bangaren mm, gogayya a cikin harkokin kasuwanci ko game da gogayya a harkar ilimin ma baki daya. To an gaishe ki Zainab Nasar Ahmad. To mata dai su ne iyayen giji kuma wato wani bangare da suke samar da ci gaba a al'umma baki daya kuma tabbas mata in babu mu babu gida wannan haka yake ma sauraro kada ku manta za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na sada zumunta na facebook mai suna in ba ku underscore ba gida ko kuma a shafinmu na instagram in underscore ba underscore ku masu sauraro suna na fauzi ya dauda da ke cewa mu haɗu a kashi na gaba.